Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai yau Alhamis hudu ga watan Juwai na dubu da ashirin sashen Hausa na studio Kalangu ma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa ma'aikatar kula da shaushawa a ofishin ministan kiwon lafiya al'umma ta karyata labarin da ke nuna cewa ana gudanar da shaushawar rigakafi da cutar corona a cikin makarantu na yamai da na sauran sassan ƙasa. Gwamnatin Nijar ta ɗauki niyyar tallafawa ƙanana matsakaita da kuma manyan kamfanoni waɗanda lamarin cutar corona ta shafa ta hanyar ba da bashi na miliyar 150 na sefa. Tun a shekarar 2013 aka samu ragowar faro rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya a gundumar Boboi da ke wato jihar Doso. Muna dauke da karin bayani a rahoton musamman na wannan shiri. A jiya hankalin wasu iyayen yara ya tashi inda suka je suka shanye 'ya'yansu daga makarantu a nan Yamai. Waɗannan iyayen sun sami labarin cewa ana gudanar da wani kamfen shawarar rigakafi da cutar corona a cikin makarantu. ma'aikatar kula da shaushawa da ke ƙarƙashin ofishin ministan kiwon lafiyar al'umma ta karyata wannan labari shugabar ma'aikatar dr rabi sule maiturnam ta bayyana cewa a halin yanzu babu wani shirin shaushawa da aka tanada. Jita-jita ne, kawai yara ne da ke wasa a cikin harabar makaranta ta likitar kumin ta biyar sai suka tsinkayi masu rijistan jama'a sanye da rigunansu na aiki masu kama da na masu yin shaushawar. Sai kawai suka runtuma da gudu ba shi ba gani daga nan ne jita-jitar ta bazu. Ina jan hankulan uwayen yara da cewa idan za mu yi shaushawar rigakafi muna shaida ma kowa da kowa. Daga lokacin da muka yi tsarin zuwa soma shaushawar ta rigakafi gabaki ɗaya sai mun bayyana ma jama'a kowa ya sani muna da hanyoyin sadarwa da muke amfani da su kuma muna da tabbat kan shoshawarta rigakafin da muke yi ma yara akwai mu da lokutan da muke yin shoshawarta rigakafi ta gama gari muna yin ta shan inna da ta polio a cikin watan yuni saboda ba mu samu damar yin ta ba a cikin watan maris amma kuma za mu sanar da jama'a kafin lokacin. A Nijar adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus na raguwa a ranar uku ga watan juwan a cewar wata sanarwar ma'aikatar ministan kiwon lafiyar al'umma a agadis an samu mutum ɗaya da ya kamu da cutar daga cikin mutane hamsin da aka yi wa gwaji kawo yau daga cikin mutane 4,807 mutane 961 ne aka tabbatar da cewa sun kamu da cutar 65 sun rasu 39 suna jinya yayin da 857 suka warke a cewar sanarwar ta ma'aikatar ministan kiwon lahiya Gwamnatin Nijar tare da haɗin gwiwar wasu bankuna da ke ƙasar sun ɗauki aniyar kawo tallafi ga ƙanana matsakaita da kuma manyan kamfanoni waɗanda lamarin cutar corona ya shafa. Babban daraktan cibiyar bunƙasa harkokin yawon bude ido ya ce wannan mataki zai iya kasancewa sauƙi ga kamfanonin da abin ya shafa. sai dai yana fatan a fifita kamfanonin yawon bude ido saboda suna samar da ayyukan yi. A ƙasar Nijar babu wata dokar saka hannun jari ta musamman kan yawon bude ido. Kamfanonin yawon bude ido fa'ida guda suke da da sauran kamfanonin ma'ana otel, restoran, kamfanin jigila, bar restoran da dai sauransu. Tunda su ne wa'anda suka fi tabuwa kuma wannan adadin kuɗin da gwamnati ta ajiye na miliyar ɗari da hamsin a dukan Betalmani don ƙarfafa gwiwar dukan kamfanoni wani sauƙi ne amma muna jiran ganin yadda za a kai ga wannan bashin na san dai a adadi mai sauƙi. Ina fatan cewa hanyoyin bin za su zamanto a adadin mutane da ke aiki a ciki. Restoran mutane arba'in ke aiki ciki ba ta da shigowar ciniki da ya kai miliyar ɗaya amma suna ɗaukan mutane arba'in aiki. Kamfanonin yawon buɗe ido a ba su damar samun sauƙi don su bunƙasa. a kan wannan batu wato a jiya mayan 'yan kasuwa sun sami karin ilimi dangane da ka'idodi da kuma sharuɗin da ya kamata a cika domin samun wannan tallafi a yayin wata haɗuwa a cibiyar 'yan kasuwa ta ƙasa a nan yamai cambiano shebu sakatare general na ƙungiyar 'yan kasuwa masu shigo da fitar da kayayyaki na niger ya yi karin bayani a zantawar shi ta wayar tarho da musa hassan muhawarar da muka yi aka ce an kawo mu na miliyar dari da hamsin kananan entreprise miliyar hamsin aka ashe musu manyan miliyar dari sai suka ke a gaya ma mutane za ka ce kananan entreprise nan wanda yana da shifir da fiyar miliyan ashirin da biyar zuwa miliyar maya su kama miliyar zuwa sama ya kamata ka yi wani aiki cikin shekara kowa kuma ya san masalan da ake to bayan wannan in ka dauki kuɗi kuma a ce sai ka kara kashe uku da rabi bisa kuɗin da ka dauka kuma an ke muna mu kawo bilan aikin da ka yi shekara uku bayan wannan a tabbata baka dauki bashi cikin wani banki ba ko ko ka dauki bashi ka gaza biya waɗannan duka ba su ya su samu mm. wannan kuɗi kuma akwai araji wanda ya kamata ku biya 3.75% kuma kana so ka dauki bashi na cikin kashi dari gwamnati ya baka kashi hamsin kai kuma ka kawo kashi hamsin A ran ɗaya ga watan shiwa ne aka koma makarantu a Nijar bayan dakatawa ta tsawon wata ɗaya da rabi. ɗaya daga cikin muhimman matakan da aka ɗauka a wannan komawa makarantu shine haramta sai da abinci a cikin makarantu a lokacin hutun shan iska da manufar karfafa kiyaye matakan rigakafin cutar corona wani lamarin da ke tilasta wasu iyayen yara musamman na kananan makarantu kashe wato ƙara kashe kuɗaɗe kamar yadda musa kallamo wani ma'aifin yaran wato na 'yan makaranta ya shaida muna. An ce kowa yau da fuwa daga gidansa ya zo, masu sai da abinci kar su zo to mu talakawa an masu sai da abincin ba sa zowa misalin wanda ke baiwa ɗansa dala goma dala ishirin dala talatin ya yaron zai jure tun daga karfe takwas zuwa karfe biyu da rabi na rana fi sabilillahi bai mana ba yana wahal da yamu ni kam a zahiri gaskiya ne ba kuɗi muraren nike ba yarana ba amma ina ba su ɗan biredi da nike lulluɓa yan madara ciki mush guye uku daga zuwa su makaranta su ci ɗaya karfe goma su ci ɗaya wajen karfe ɗaya su ci na uku na kosan akwai mutane da dama kamata da ke yin haka to amma sauran mutane kuma da dama lamarin sai dai haƙuri wannan matakin haramta sayar da abinci a ƙananan makarantu bai dace ba a cewar mai ilimin halayyar ɗan adam siddiku amadu inda ya nuna cewa hakan na iya tada hankalin yaron da bai da abinci daidai da sauran abokansa sai mu saurare shi a zantawar shi ta wayar tarho da nafisa adamu Misali in yaro bai zo da abinci ba kuma yana ganin abokan shi da kalaci wannan zai iya sa shi cikin ɓacin rai hakan ma na iya kai shi ga kin karatu bayan wannan kuma yana iya tsanar uwayen shi sai ga kamar ba su kula da shi ba ko kuma ba sa son shi shine yasa ba su duha mishi wannan abincin ba hakan kuma zai sa yaron ya ga kamar sauran yaran sun yi shi ne balle ma ga shi mai karamcin shekaru ba zai iya gane wasu abubuwa ba ganin cewa watakila shugabannin makarantu sun samu umarni ne wanda a ganin su yin hakan na cikin hanyoyi na rigakafin yaduwar cutar sai gashi ya kawo cikas ga yanayin yaran. A Agadez a daidai gabatowar damanar bana ne aka soma ayyukan hanyar ratse ta geben talwa. Ayyukan gina gadar talwa kan hanyar agadis a da za su lakwame sama da miliyar shida na sefa. An kaddamar da su ne a ranar 12 ga watan Fabriye na 2020 a ƙarƙashin jagorancin ministan ayyukan gine-gine. Hukumomin birnin agadis sun kasance a wurin a ran Juma'ar da ta gabata domin ganin yadda ayyukan ke tafiya. Dr. Bukari Mamman, shugaban tawagar jagorancin da'irar Agadez ya yi wa Musa Mamman ƙarin haske. Kun san lokacin ruwan sama ne, abin da muka tsaida tare da ɗan kwangila shine sake hanyar kewaye. Yau mun ziyarci wajen don gane wa idanuwanmu. Aikin yana tafiya, za su shimfiɗa da ɗan shangagari da zai baiwa motoci hanyar wucewa, ko da gulbin ya kawo ruwa. Suna ta aiki, sai dai yanda aikin ya ɗan samu tsaiko, jama'a suna ganin ba komai. Amma kamar yanda ake faɗa, duka yana ɗan samun tsaiko sannu a hankali wata rana zai kare. Garin Agadas wanda ya kasance ɗaya daga cikin hanyoyin bakin haure da ke nufin zuwa Turai na kumshe da 'yan gudun hijira da yawa da abokan arziki na ƙasar Nijar ke ɗaukar nauyinsu. Yakuba Sukerashu, daraktan ma'aikatar samar da takardun ƙasa a Agadas, ya bayyana cewa 335 daga cikinsu sun sami matsayin 'yan gudun hijira bayan da hukumar kula da wannan lamari ta yi zaman taro guda biyu a tilibiri da kuma doso ya kuma yi wa anise karim karin bayani So biyu muna samun aika takardun masu neman mafaka a hukumar ƙasa da ke kula da masu gudun hijira musamman ma lokacin taron da aka yi a jihar Tilaberi da muke da bukata 162. Hukumar ta ba da gun zama ga takardu 162 cikin waɗanda muka aika kuma akwai taro na ƙarshe da aka yi a jihar Doso inda muke da takardu 229 na Agades cikin 229 173 sun samu amincewar hukumar 55 aka ki amincewa da su kenan muna da masu buƙatar gun zama 335 na agadas da suka samu biyan bukata daga hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira kuma yanzu haka muna tsaye tsayin daka don samun biyan bukatun sauran takardu ina kwana aladauda na lura kana cikin fara barka malam musiyo kana lafiya Ni dai gaskiya na sayi buhu biyar na albasa, buhu biyu na lemun tsami, buhu biyu na tafarnuwa da kuma fiye da buhu biyar na aduwa. To alaji ina dalilin sayan dukkan wa'an kayayyaki. To menene baka ce min dai baka da labarin abin da ke faruwa. Abokina kana nufin baka da labarin cutar coronavirus ta shigo gari? Ban ga alakar ba. Haba kai ma, ai waɗannan su ne maganin wannan cuta. Haba alaji, ina ka samu wanga labarin. To to me kake nufi? Alaji, saurara ni sosai. Wa'anga kayan basa warkar da wannan cutar. Da gaske to kana nufin na bata kuɗi na a banza haka? Ni ban waɗi haka ba, amma akwai hanyoyi na rigakafi. To ga mini menene waɗannan matakai? Ala Dauda, masanan kiwon lafiya sun ba da shawarin a wanke hannuwa da ruwa da sabulu kai a kai ko kuma a sanya sinadarin kashe ƙwayoyi. Idan za a tari ko a tashewa a yi su cikin kusurwar damtse sannan a wanke hannuwa da ruwa da sabulu. Ka sanya mita ɗaya tsakaninka da sauran mutane. A kaucewa taɓa idanu, hanci da baki a kaucewa mu'amala da dabbobi masu rai idan da hali ma a wanke hannuwa bayan an taɓa dabba a dafa abinci ya na sosai kamin a ci shi a wanke wurare da ake rayuwa da kayan dafuwa bayan an ƙare wannan saƙo ne daga studio kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a gundumar bobai da ke jihar doso wadda sunanta ya yi kamari wajen faruwar rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya kwanciyar hankali ta shimfiɗu tun a shekarar 2013 sumana hassan sakataren dindindin na kwamitin kula da hilaye ya ce wannan kwanciyar hankali da aka samu ta danganta ne da kokarin dukkan masu ruwa da tsaki a wannan fanni na ƙarin bayani a fasarar rahoton sumana ahmadu A ƙasar Nijar, rikicin da ke tsakanin manoma da makyaya yana ta ƙamari kowace shekara. Garin Boboi cikin jihar Doso shine garin da aka fi samun wannan al'amarin da dama. Rashin bin ƙa'idodi da suka danganci gudanar da albarkatu na daga cikin abubuwa da ke haifar da wa'annan rikice-rikicen, in ji Sumana Hassan Baidi, magatakardan dindindin na hukumar da ke kula da filaye na garin Boboi. Euh, Dalilai a zahiri da ke yiwuwar kasancewa tushen wannan rikici su ne musamman ma kai ga arzikin albarkatu ma'ana amfani da burtali ga ruwa domin shayar da dabbobi sannan kuma sakin dabbobi kafin lokaci ga waɗanda suka san dalar ku sani cewa yanki ne da ake da wani kogi da ake amfani da shi da ake kira da lolboso inda ake da ƙoramai sosai na dindindin shi ke sa dabbobi na zuwa wannan yanki mai ni'ima na inda ake da mayan tashi tashin tashen hankali shine lokacin dawowar dabbobi abinda ya fi kawo magana rikicin manoma da makiyaya domin mutane ba su tsayawa kan kulawa kan yadda ka'ida ta ce akwai bangare na jama'a da ke iya zama zurfafan dalilan tashe-tashen hankali da mutane suka sani a da. Domin ciwo kan wannan matsalolin ta fuskar zamantakewar al'umma da kuma samun albarkatu inda mutane da dama ke fuskantar al'amarin an gudanar gudanar da ayyuka da dama a kai a fadar Sumana Hassan Baidi. Mun kai ga rubuce dukkan waɗannan albarkatu ga jadawalin filayen ƙasa na yankin Doso da ke muhimmin makami da tsaron filaye a ɓangaren yankin. Dukkan waɗannan albarkatu kuma an rubuce su cikin kundin karkara na jihar Boboi da kuma gundumomi daban-daban a duk inda suke. Dukkan hanyoyi da ke baiwa dabbobi kai ga ruwan sha su ne burtalla, tabkuna da kuma burtula da suke kai ga dalol duka ana tsare su. An kuma ƙara karasa da manyan kamfe na wadda kai ya kasance shugabannin hukuma sarakuna da na shari'a domin isar da sako da ke tafiya ga kawo sulhu tsakanin gungu biyu na tattalin arziki da jama'a. Yau shekaru bakwai kenan da ake zaman lafiya a cikin wannan garin na Babai da al'ummarta ke rayuwa cikin lumana a faɗar magatakardar dindindin na hukumar da ke kula da filaye na garin Babai. Madalla ƙarshen labarin kenan na Mauritania yau a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.